This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkan da dare da fatan an wani lafiya. yanzu ma hawa sharif ce tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muka sace kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau asabar 14 ga watan satumba shekarar 2024 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku don allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da firaminista sai a biyo mu domin jin amsa da ma sauran amsoshin tambayoyin da shirin zai amsa a yau muna kuma tafa da shirin zauren voa ni dai ina musu godiya su 'yan jarida saboda ta hanyar su ta hanyar kawo watsa labaran su sai a kasance da mu a cikin shirin to amma da farko ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaba Joe Biden ya gana da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer a fadar White House a jiya Juma'a inda suka tattauna akan batun tallafawa Ukraine da Isra'ila da kuma batun tsaro a yankin Indo-Pacific. Amurka ta ƙudiri aniyar aiki tare da ku don taimakawa Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar Rasha. a bayyana yake putin ba zai yi nasara a wannan yakin ba abinda biden ya faɗa wa starmer kenan ganawar shugabannin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen kawancen na yammacin duniya ke duba yiwuwar sauya manufofinsu don ba ukraine damar amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da amurkar da birtaniya suka bata wajen kai hari a yankunan rasha a gefe guda kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa yana da shiri don samun nasara a yakin da rasha ke yi da ƙasarsa. kuma yana da niyyar gabatar da ƙudurinsa ga shugaba Joe Biden a ƙarshen wannan watan. A jawabin da ya gabatar a wajen buɗe taron Yalta na ƙasashen Turai karo na ashirin a Kiev, Zelensky ya ce yaƙin mamaya kamar irin wanda Rasha ke yi a Ukraine za a iya kawo ƙarshensa ne kawai ta hanyar fatattakar sojojin da ke mamayar da ƙarfin tuwo. ko kuma 'yantar da ƙasar da aka mamaye ta hanyar diflomasiyya da kuma tabbatar da 'yancinta ya ce ta dukan bangarorin biyu ukraine na buƙatar damar samun galaba a kan rasha amurka za ta iya taimakawa da hakan idan har mu tare da abokan hulɗarmu muka yi aiki don cimma samun nasara a cewarsa zelensky ya ce zai gabatar da ƙudurinsa ga biden idan suka haɗu a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen wannan watan A cikin jawabin nasa, Zelensky ya sake bayyana takaicin rashin samun izini daga abokan ƙawancen ƙasarsa musamman Amurka da Birtaniya don amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha. Ƙasashen biyu dai sun bayyana damuwa akan yadda lamarin zai iya jefa su faɗa da Rasha kai tsaye. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bayan kusan kwanaki 33 da iftila'in ambaliyar ruwa wanda ya sanadin lalata dabban gidaje tare da raba dabban mutane da matsugunansu a garin gome da ke jihar zamfara a najeriya a yau asabar wasu kwale-kwale guda biyu dauke da mutane fiye da arba'in sun yi karo da juna a cikin gulbin garin gumi an da iya ceto mutane bakwai amma ba a ga akalla mutane talatin da biyar ba. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello daga Zamfara. Lamarin ya faru ne a lokacin da wani jirgin ruwa dauke da fasinjoji sama da guda arba'in yawancin su manoma da ke kan hanyar su ta zuwa gonakin su ya fara tangal-tangal a cikin ruwan sakamakon matsanancin lodin kaya da mutane da aka yi mashi inda ya zuwa yanzu akalla mutane talatin da biyar ne ake nema cikin ruwan gari na gumi har yanzu ba a gansu ba wanda suka nutse cikin ruwan bayan da aka samu wani hatsari na taho gama a tsakanin kwale-kwale guda biyu a mashayar tsohuwar kasuwa da ke cikin garin. A cewar Bello Abubakar mataimakin shugaban masu gudanar da sana'ar tukin kwale-kwale a jihar Zamfara an gargaɗi matukin jirgin ruwan akan ya rage yawan mutanen da ke cikin jirgin amma ya ƙibin shawarar da aka bashi. fiye da mutum talatin a cikin jirgin to shi mai jirgin ya nemi mutane a rage wanda yake yana cin haka na wasu na kiran sai dai Allah ya kiyaye yana cin haka ya taya tare jirgin kawai sai jirgin ya nake duk inda mashayin ne na gumi da kewayen ta gaba ɗaya wanda ni ka kula da ainihi dukansu ina ba su shawarwari cewa idan suka sa mutane ga jirgi mutane suka yi yawa suka daina a rage ba a rage ba su ɗan jirgi. Ya ce yanzu a yanzu dai an samu nasarar ceto mutane bakwai ne kawai inda ya ce har yanzu ba a gano adadin mutanen sama da 35 ba da ke cikin ruwan. Shi kuwa Murtala Sa'idu wanda ya tsallake rijiya da baya ya tsira da ransa bayan da kwale-kwalen guda biyu suka nutse da su a cikin ruwan ya bayyana yadda lamar ya faru da su. Muna cikin jirgi muna cikin akan lemu arba'in sun kamin jirgin ya tashi sai ana kiran a rage jama'a sun yawa ana cikin rage mutane sai da jirgi guda dama jirgi ne a sha masa ya ce ya kai mutane ya dawo sai ya tuwo ya kawar namu sai ya rage sai wancan ya tsigirwa sai shi ma namu ya tsigirwa sai gaba ɗaya duk ka lokacin ka kasa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad ne wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce yanzu haka 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka hada da askarawa da 'yan banga da dai sauransu suna a bakin ruwan suna bada tsaro da kuma taimakawa wurin aikin ceto mutanen da ake nema a cikin ruwan. Eh to ana na ana kokarin yadda za a yi a ceto sauran mutanen da suka nutse a cikin ruwa. Yan sanda na nan da yan CPG da yan banga da wasu mutanen gari na kwarai ana nan dai ana ta kokarin a ga yadda za a yi a ceto su. Na ko kun samu dalilin horo wannan lamari? Eh abin da muka ji cewa shine mutane da yawa suna son su tafiya zuwa inda za su je kuma jirgi daya shine ke wurin. sai aka tura mishi mutanen da sun riga sun yi mishi yawa. Shi kuwa injiniya Bala Muhammad Bello wanda shi ne jami'in gudanarwa na hukumar kula da hanyoyin ruwa ta Najeriya mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara ya nuna rashin jin daɗin shi kan lamarin inda ya ce za a gudanar da bincike ya kamata kowane jirgi mutum zai hau ya hau shi da life jacket so mutanen da suka hau wannan jirgi ba su bi ka'idan abubuwan da muke sanar da su a koda yaushe ba waɗanda suka tuka in Allah ya sa suna da rai gaskiya za a kama su domin manajin darakta dinmu Bolaji ne Bamici ya yi doka kuma doka an yi gazetin dinta cewa duk wanda ya halaka mutane a cikin ruwa za a kama shi kuma za a mai tuhuma. Ƙarshen rahoton kenan Abdulrazak Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mana gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban ƙasa da firaminista. Mai tambaya, Malami Kura garin sarkin noma a jihar Yoba, Najeriya. To idan mai tambayar malam malami kurra da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da wakilin shiryar taraba da adamawa muhammad salisu lado ya samo daga dr mahadi abba malami a jami'ar modubba adama da ke yola jihar adamawa najeriya wanda ya ce wato prime minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne duka su bi shugabanni ne inda tsarin mulki ya tanadar za a kira wannan prime minister sai a kira shi prime minister inda tsarin mulki ya tanadar a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shugaban kasa sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu um, shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko sa'annan prime minister kuma shugaban kasa ne amma yana da wani wa'ansu abubuwa watakila wancan shugaban kasan yake da shi shi bai da da shi. To, Dokta, kamar menene shugaban kasa yake da shi wadda prime minista bai da shi kuma menene prime minista yake da shi wadda shugaban kasa bai da shi misali. Alal misali zaɓen shugaban ƙasa ana zaɓe ne na gama gari wanda ƙasar gaba ɗaya za ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa Sa'an nan shi prime minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taɓa yi ba zaɓen gama gari ake masa ba ana zaɓensa ne a matsayin prime minister lokacin da ya ci zaɓe zaɓe a mazaɓarsa na gundumar da ya fita wato daga cikin 'yan majalisu a nan ake zaɓen prime minister misali in an yi zaɓen senatoci a najeriya in sun je abuja sai su zaɓi ɗaya daga cikin su ya zama prime minister wannan shine ake kiran prime minister to amma yadda shi matambayi zai gane bari in fara fassara masa yadda najeriya ta gudanar zaɓen prime minister wannan tsarin mulki na iri na prime minister najeriya ta taɓa yi shekaru da dama da suka wuce sa'an nan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da yanzu wanda shugaban kasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazafa a Najeriya. Na farko Najeriya ta samu yancin kai a alif dubu ɗaya ɗari tara da sittin. A wannan tsarin mulki da ita England ta shimfiɗa mana ta shimfiɗa mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba ɗaya. Prime Minister zaben Prime Minister lokacin akai yi tsarin mulki wato da turanci ake kiran parliamentary system of government. Don haka da aka zamu da aka samu yancin kai a 1960 wannan tsarin muka fara. An yi za zaɓe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba ɗaya suka haɗu a Lagos a wancan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya suka haɗu a Lagos daga cikin 'yan majalisu wanda jam'iyyar su ta firin jayi dama haka tsarin mulkin ya tanadar wanda jam'iyyar su ta firin jayi daga cikin su ne za a zaɓa prime minister daga cikin su ne za a zaɓa shugaban ƙasa amma wancan tsarin mulkin shugaban ƙasa a wannan wurin shugaban ƙasa ne kawai na ceremonial president wato na buki sunansa bai da cikakken cikakken iko a wancan tsarin don haka da aka yi zaɓe a mazaɓu a jihohi a cikin najeriya wato northern najeriya da eastern najeriya da kuma western najeriya suka haɗu a lagos babu jam'iyya guda ɗaya wanda take da ƙarfin ikon da za ta zaɓi prime minister ita kaɗai domin sai mutum yana da ƙarfin ikon da zai zaɓi prime minister shi kaɗai wannan fatin za ta zaɓa don haka suna buƙatan alliance abin da ake cewa su yi auren juna da aka yi alliance an yi alliance tsakanin fati guda biyu ne npc daga arewa wato northern people congress tare tare da ncnc wato national council of nigerian citizen daga can um, um south east nigeria under leadership of um, dr namdi azikiwe su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu daga cikinsu sai aka zaɓi prime minister wanda mafi ƙarfi kenan wanda ke da ƙarfin iko na gwamnati aka zaɓi sa abubakar tafawa balewa ya zama na farkon prime minister a tarihin nigeria. wanda kuma ba sake yi ba zuwa yanzu sa'annan aka zaɓi shugaban ƙasa har a wancan tsarin ma akwai shugaban kasa amma shugaban kasan bai da cikakken iko shugaban kasa ne na jeka na yi ka wanda da turanci ake kiransa ceremonial president a wannan lokacin sai aka zaɓi dr namdi azikwe shine ya zama shugaban kasan najeriya amma na buki ne ake kiransa in akwai bukukuwa najeriya shine zai jagoranci bukukuwa bukukuwa kamar yaya wani irin buki irin bukin rantsar da shugaban kasan prime minister kenan shine zai jagoranci rantsar da su haka kuma in an yi baki daga waje irin su ambassadors da dai manya-manyan baki da za a yi daga kasan waje shine zai je ya karbe su daga airport ya kawo su cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukansa na shugaban kasa a wancan lokacin Dr. Namdi Azikiwe a tsarin mulkin Prime Minister kenan wanda ake kiran Parliamentary System of Government. To Dokta da aka yi wannan haɗakar kuma aka yi wannan shugabanci na Prime Minister da kuma na ah, shi shugaban ƙasa na biki wato kamar yadda ka bazayyana yaya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da hanzarlo an nan samu tasgaro daga baya to da aka yi mutane biyu din nan jam'iyyar su ta ɗauka su suka yi haɗaka wato marriage of alliance da suka yi haɗaka sai ɗaya ya ɗauki prime minister ɗaya kuma aka ba shugaban ƙasa sauran mutum ɗaya in za ku iya tunawa akwai AG AG shi kuma ƙarƙashin chief Awolowo to dokta shi ma chief Awolowo yana cikin waɗannan waɗanda suke gudanar gudanar da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan ko dai shi bai haɗa gwamnati da su ba don haka shi ya zama shi ne babban ɗan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an ƙarƙashin jam'iyyar nashi na AG to wannan tsarin mulkin illarsa ɗaya ne za ku zabi prime minister a yau gobe in an gaji da shi za a iya sallamansa To, Dokta, in an gaji da shi za a iya sallamansa kuma ko me yasa? Ko dai haka tsarin yake? domin ba zaben gama gari aka masa ba zaɓe ne wanda 'yan majalisu a lagos suka zaɓe shi duk ran da suka ce sun ishe shi kuma za su cire su sake zaben wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban ƙasar ma bara a nemi a ji bakinsa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar wannan inda prime minister yake wa'ansu suka ce ba sa son shi daga ran da suka ce ba sa son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son kan shi za su iya su su nemi wani 'yan jam'iyya su haɗa kai in su haɗa kai za su kore shi za a cire prime minister. To yanzu dakta yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ko wani annashuwa ko wani jin daɗi haka in jam'iyyar nan ta ci gaba da cin zaɓe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi kuma mutumin prime minister nan yana cin zaɓe a mazaɓarsa wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita zai iya yin shekara talatin yana prime minister ba wanda zai iya cire shi domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaɓensa za a yi a majalisa duk lokacin da fatinsa ya ci zaɓe zai iya zama prime minister don haka babu tsarin dokan da ya ce zai shekara hudu ya tafi ko shekara uku ya tafi ko shekara takwas ya tafi a'a zai iya yin wata ɗaya a cire shi sati biyu a cire shi in farko awa ɗaya ma zai iya yi a ce an gaji da shi a cire shi to kaga wannan akwai masifa a ciki so wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taɓa yi shekaru da dama da suka wuce da aka samu aka aka sojoji suka shigo cikin mulki suka karkashe wayannan mutanen da na irga muku irin su tafawa balewa Amadu Bello um, uh, Kisa Akintola da sauran manya-manyan sojojin Najeriya a January 1966 Najeriya ta koma ƙarƙashin sojoji na shekaru da dama. To dakta yaushe ne kuma Najeriya ta sake dawa kan mulkin demokuraɗiyya na zaben shugaban ƙasa na gama gari wadda yanzu haka Najeriya ke kanta. A shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da tara lokacin da Najeriya ta sake koma ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na Amerika suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda shi kaɗai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma a nan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulkin ta zai yi shekara hudu ne ba wanda zai cire shi da sauki Yanzu dakta shi shugaban ƙasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zaɓe aka koka da ƙuri'u eh, jam'iyyarsa ta ci ya ɗare kan karagar mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan? akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taba yi a Najeriya ba ba a taba yi a kasashe da dama a duniya ba in an zabe shi yana da karfin ikon shekara hudu bayan shekara hudu kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulki namu na Najeriya yanzu ya sake yi na shekara takwas in yayi shekara takwas ya gama to tsarin mulki ta da kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata sa. ba zai sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatar kansa a nan kuma ko ko shi kadai ake bukata a Najeriya in ya shekara takwas ya kare ba zai koma ba wannan shi tsarin mulkin da ake kira presidential amma wannan shugaban kasan fa kamar yadda na ga muku shi mai cikakken iko ne To shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato a kai yaya bambancin ayyukansu yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister akwai bambancin ayyukan ne akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka ɗora a baya. duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri to duk tsare-tsaren an kawo an jigga ma shi shugaban kasa mai cikakken iko anan shi ne shugaban kasa shi ne mai tare baki shi ne mai karban baki shi ne mai ceremony shi ne duk abin da kake bukata a matsayinsa na shugaban kasa shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979 suka ɗauko shi suka kawo a nan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulki da najeriya take amfani da shi kenan a wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar yadda na gaya muku yana da karfin iko na shekara hudu zuwa takwas in allah ya sanya da rabo cire shi a watsayin shugaban kasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya a kai impeachment a national assembly a national assembly ta impeachment shi za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya to amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban ƙasa da firaminista da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Moduba Adama da ke Yola Adama, Najeriya da wakilinmu a shiyar Adama da Taraba Muhammad Salisu Lado. da mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. gaida Ibrahim Garba sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga Madina Dauda da shirin mana zauren VOA inda a wannan makon shirin zai sake koma birnin Maraɗi a jamhuriyar Nijar tare da Mansur Sani da abokan aiki. Ina muku barka da shigowa zauren VOA. Muna ci gaba da tattaunawa kan matsayin gidajen rediyoyi masu zaman kansu a ƙasar Nijar bayan karɓar mulki da sojoji suka yi a bara. Za mu ji nazari da shawarwari daga Ibrahim Himmo na ƙungiyar rediyoyi da talabijin da Hajara Haruna ta rediyo Libati da Abdu Neto na ƙungiyar farar hula ta Kaudaye da Basiru Sa'idu ɗan jarida a gidan rediyo da talabijin na Sarauniya. Sai Ibrahim Binazim, darakta a rediyo Nagarta Maraɗi. Bari miƙa ku ga Mansur Sani. Malam Abdu kamar yadda sauran al'ummar wannan zauri na BOA suka yi bayani duka dai 'yan magana suka ce bori ɗaya ne ake wa tsahi a hita daga cikin halin matsi na wannan ah, yanayi da muke ciki daga lokacin da juyin mulkin ga yawa kana zuwa yanzu da abubuwa suka canza me za ka ce game da abubuwan da sauran al'umma suka yi bayani a kai to na farko dai ni dai ina masa godiya su 'yan jarida saboda ta hanyar su ta hanyar kawo watsa labaransu wani yana jin dan to bai taba ganin shi ba amma ya san shi ga labarai mm. sai an gaba ne ya ce da kai ne dan eh to ina musu godiya saboda haka na biyu wannan rashin haɗin kan da suke gai muna fatan cikin wanga lokaci su haɗa kansu ya tabbata dan in ba su haɗa kansu ba to ha abada ba su saboda kun san in aka ce ana wanga zaman na transition hmm. to sannan ne duk wani abu wanda ke lalatacce ake gyara shi hmm. duk wani abu wanda aka sani wanda bai da kyau yanzu ne ya kamata a yi gyaran shi in aka wuce wanga lokaci dan siyasa bai iya yin shi hmm. shine na biyu sannan na uku duka irin tahiyar da wadda suka san suna so nan gaba tasu ta zama to yanzu ne ya kamata su yi nazari kamar wannan zaman da suke ya kamata daga nan maraɗi su yi zama su haɗu duka irin matsalolinsu kuma su yi su haɗu irin yadda suke ganin za a gyara matsalolin in suka fara suka tace su tura mana ya mai su ma duk ko ina a yi sai a tattara wuri guda sai a yi gyaran saboda in jarida ta gyaru to komai ya gyaru saboda za a haɗin in ɗan jarida ya haɗu ta magana wadda ko ta ƙarya ce ya haɗi ta yaɗu to ɓanna ta abu kenan mu mahisa a ce an yi gyara da a ce an yi ɓanna kuma lokaci ne yanzu na a yi gyaran kana da wani sako ga gwamnati wanda ta eh, kamata sako na ga gwamnati kamar wanda kullum nake ga musulmi ina kira ga magabata tsakaninsu su zanki samun haɗin kai baicin sun samu haɗin kai su taimaka ma ƙasar nan da abinci wanda zai isar ta a sai da talaka abinci da sauki ba ɗan kaɗan ba mai yawa duk sanda ka tashi buɗati ka same shi da sauki sannan kuma ga al'ummar ƙasa ina son mu ci gaba da zama tsintsiya mu ɗar minki ɗaya saboda tun da ake ba a ma taɓa gamuwa ba wanda ɗan kudu ɗan gusum su gamu su zama wuri guda su dunkule a zama ciki ɗaya ana kiran labusanni ana kiran zancen ƙasa to ya zama na gaskiya ne ga zuciya ba ga baki ba za mu suɗe kwanan shirin ah, da takaitaccen jawabi ga kowane malamin zaure malamin ibrahim ah, gabatar da kai me saƙonka a gulguje domin samun ah, canji mai kyau ga kafa yada labarai mai zaman kanta to sunana ibrahim nazim darakta radio na garta maradi a mansur abin da zan ƙara faɗi kan wannan tsari na jarida a gaskiya bakin ci gaban ƙasa ci gaban jaridar yawan ga ɗauka yawanci magabatanmu suna kuka da jaridodin waje da suke yada waɗansu labari A waɗansu ma suke rihe waɗansu kafa su ce ka saurari su mm. kasu wallawa don mi domin jarida ƙarfi gare ta yau ƙasa batta ci gaba in batta da jaridar kirki mm. bai yiwuwa duk abin da muke yau in dai babu jaridar kirki kuma jarida ta kasu biyu ne mai zaman kanta da ta gwamnati don yau makunkunta ne gwamnatin CNSP ta sa cikin jiha ta ba su aikin yi wa zai sa ido ɗan jaridan nan shin sun cika daidai shin aikin da aka ba sun yi shi daidai cin alhakin ƙasa da aka sa a hannunsu suna ta yadda shi daidai wannan duka aikin ɗan jarida ne ɗan jarida aikin shi don ya diba ne ya lissafi abinda gwamnati ta ce za ta yi nan ya mata tuni duk hukumomin mu in dai ba su ɗauki wannan darasi ba na jarida da ana ci gaban kasa ne da jarida manufar kasa da jarida ake sai mu kai lokacin da ba ruwanmu mu da wata kafa ta ko'ina mu zama daidai amma yanzu muna riya kenan muna tsoron wata jarida mu kuma da jaridan mu za mu yi yaƙi da wata jarida yanda soji mu za su yi yaƙi da waɗansu soja haka 'yan jaridan mu za su yi kokowa da waɗansu 'yan jarida kuma mu faɗi manufar ƙasar mu kuma mu sa mahukuntan mu Alƙawalin da suka ma 'yan ƙasa su cika shi tunda kullum ɗan jarida shi ke ma tuni shi jarida kama abinci ne ɗan jarida iya ba da labarin shi abinci ne kenan labarin da zai bada ba gurɓataccen labari labari ne da zai amfani al'umma gode malam basiru a takaice me za ka yi bayani game da wannan magana da muke yi to sunana basiru sai da dan jarida a gidan radio da talabijin sarauniya reshen jihar maradi kirana tare da fata shine ga magabata na jamhuriyar niger da su yi wato ma'aikatan kafofin ya labarai masu zaman kansu domin su ma a sa su cikin wani yanayi tunda dai magana ce ake ta gyara ta kawo sauyi a dukkanin tafiya lamuran na jamhuriyar Nijar kuma a ganin mu a tunanin mu jarida na matakin farko ko na biyu wurin kawo daidaito da saisaita ƙasa saboda haka a yi kokari a sa 'yan jaridan nan na kamfanoni masu zaman kansu domin su ma su samu yanayin da za su gabatar da aikinsu yadda ya kamata. suna na hajara haruna yan jarida radio liberty a nan jihar maradi ni dai kira na na karshe kamar yadda kullum nake cewa yan jarida ya kamata mu haɗa kanmu in muka haɗa kanmu duk abin da muke so mu cimma muna iya cimma guri tare kuma kirana ga gwamnati mu ma masu zaman kanmu ya kamata a dibbe mu da idan rama tunda da yawanci aikin iri ɗaya ne muke da na gwamnati wani bi ma mu su akwai inda aikin sama ke ke tsaya muna mu bai ma tsayawa kenan ya kamata a ce an dibe mu da idan rama in tallafi ne a tashi ba da a kula da 'yan jarida masu zaman kansu da suna da bukata ka a ce a kalle su a bar su kadai su iya da kansu su iya da ma'aikatansu da matsalolinsu bakin abin da zan ci. Eh Inu sahimu ne wakili na kungiyar eh, radio da talabijin mai sunan CSA ga turanci. Kiran da zan yi ga 'yan jarida da wanda suna Eh, a cikin eh, jarida waje da wanda suna cikin kasan nan ni shi ne haɗin kai abun da nake so ga yan jaridan maradi su haɗe kansu don su samu abun da eh, muna nan ga cewa wannan a sa hannu ga wannan takarda abun ana cewa convention collective saboda in an sun yi wannan takarda duk mai aikin jarida sai ya gani rayuwar shi ya saki shi ne za mu cewa a karshe mun gode abdan na kungiyar hula ta kodaye yanzu ni fatan alheri nake yi ga duk matsalolin da 'yan jarida suka shiga allah ya hidda su daga cikinta kuma ina fatan allah ya ƙara inganta aikin da suke kuma allah ya ma ƙasan nan albarka allah ya kawo kwanciyar hankali allah ya sa a zanna lahiya saboda in kwanciyar hankali ya zo komi zai taya daidai insha allah. gode malam ya Neto. Haka ne masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka shirin zauren BOA ya wakana kai tsaye daga nan a jihar Maradi jamhuriyar Nijar. Muna godiya kwarai sir Sani da ka jagoranci wannan shiri daga jihar Maradi ta kasar Nijar. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin. sai Fiona mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. An gaida Madina Dauda sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya nufa domin jin wani shirin. To baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye shiryen mu na yau. Sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin sai fi wannan nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A Hawa Shirif muku fatan alheri da fatan za mu kwana lafiya. Sai da safen ku.